Sur ce nouveau numéro, vous êtes en compagnie de la reine de la parlotte Rabia Mekano et des jeunes agriculteurs, éleveurs et transformatrices du département de Filengui. Avec une superficie de 4802 km pour une population estimée à 92 087 selon le recensement général de la population de 2012, wannan binciken ya ci gaba da nunawa da wannan matasan na garin eh, filange suna kokari na abin a zo a gani cikin fannin noma kiwo kasuwanci da aikin hannu yau mun ɗora fada nan tare da matasan eh, filange muna so mu ji to wannan aikin na gona da suke yi da wannan aikin wannan kiwon da suke yi yaya ne suke tahiyar da shi et quels sont les défis auxquels ils font face dans ces filières a fadar tamu mun gayyato Hamsatu Isa de la PCCN elles sont dans la transformation agroalimentaire ça va Hamsatu kina lahiya to ya aiki kuma to a wannan fadar muna tare da Maryama Salai elle est de la même structure Maryama ça va ça va ya take ya ne lafiya lawan tare da mu hallo muna da ismaila Arzagay, il est cultivateur. Ismaël, ça va Ça va. Yani, la dama La dama, fa. To, ya aiki kuma. Alhamdulillah. To. Muna tare da Halidou Baba, il est dans l'élevage de volailles et de bétail et apparemment hada wani abu kuma hallo daban. Ah. <laughs> Apparemment il est dans beaucoup de choses. <laughs> <laughs> ça va Halidou? Ah, ça va ina gida. To barka da zawo kan shirin tusa alafada. Eh bakon namu na karshe kuma sunan shi Ibro Bado. Il est dans l'agriculture, l'élevage de volailles et de bétail. Ça va Ibro? kun dai sani dai wannan shirin dai muna tare da yan kaɗa kaɗan shi nous avons la rubrique rose et la chronique top c'est parti Comment les jeunes de Filengue contribuent-ils au développement du secteur agricole et de l'élevage de leur localité Maudu in fadar mu Zan je direct ga tambaya ta farko. To, cikin wannan aikin gonan ku ga gaya mana ko menene matasa suke yi. Zan fara da kai Ismaila. gaya mini matasa an aka ce aikin gona ana filin ga menene da menene suke yi matasa abin da aikin na suka yi zan sun ta gona lokacin an shifka kai zuwa aka yi a za a yi shifka an kai shifka ana jiran har su kai lokacin noma a fara noma sannan mm. akwai waɗanda suka yi tare da tsohinsu wani lokaci kuma suna haihar da wurinsu na kansu don su samu amfani zuwa gaba ba tare da sun laba ba su ce sai tsohi sun ba su wannan za su yi wannan za mu zuwa gare shi kamar yanzu ina so in sani ne kamar cikin irin abubuwan da ake kuke nomawa mhm. da mi da ne kuke yi miye kuka kware a cikin shi noman mi kuka kware a cikin abu da mun kware da shi muna noman haci da wake sai yan abubuwan da muka takawa gujiya da gyada sai ta bisa abin da muka taka ce da mm. dawa ok eh. dawa masara ko dawa dai haka dawa dai mm. ok to yanzu ina so in sani kamar noman da kuke yi kamar an da ka fara zance yanzu zan zo wajen ka ibro noman wannan da matasa suke yi kansu ne suke ma koko dai ka noma ka samu ɗan rabon ka ne ya ne ake assalamu alaikum wa alaikum salam lalle matasa suna noma amma mahi yawanci suna ko da suke yi dan kanun su akwai waɗanda suke yi kuma tare da tsahin su suke yi mm. to ce na wanda yake yi tare da tsoho abin da yake shi kamar noma ne yake yi na iyali gaba daya amma kai hmm. kuma in ya zame na kai kaɗai ne kake yi in kai kaɗai ne kake yi wannan kuma ya danganta noma ne kake yi naka na kanka wanda in kana da iyali da shi ne za ku dogara da shi ne kuke ci da shi kuke sha da dai sauransu hmm. to amma kuma in ya zame na noma ne na taro wanda kake tare da ma'aihi shi ya danganta da yanayin yadda noman yake tana yiwa kai ne babba daga cikin gidan nauyin noma yana iya koma kanka mm. ko babu ka gida ba ce in ka yi tahiya ne kana tura kuɗi daga nan shi kuma tsohon yana samu yana sa noma kaɗan kaɗan eh, in kuma kana tare gare shi ne hallau dai kai ne kake iya zama kamar jagora cikin gonar tunda in karhin ka rewa ya kai ce nan bai kamata a ce ka yarda tsohon shi ne yake ɗaukar nauyin tahiya ba mm-hmm. ok to yanzu zamu koma fannin kiwo mushi matasan wannan garin bincike nuna kuna cikin kiwo to kiwo kuma na mi da mi kuke yi kiyo eh, akwai na shanu akwai na tumaki da muka yi mm. Mm. shanu da tumaki shanu da tumaki ok eh, da awaki mm. to akwai mu kuma da kuvez eh, na kamar da muka sa mata kwai jus espace du 24 jours sai mu ɗebe ɗiyan zabi mu saki ok zabi ne kada kuke a zabi ɗaya muka sawa mu ba mu sa kaji mai akwai masu sa kaji ko cikin kamar matasa haka wanda kuke aiki tare da su to gaskiya eh, abin gidan muka mm, yi ba gari zabi da muka yi ba gari zabi na muka so kwai eh, da maradi za mu yi so kwai sai mu kashi nan musacin cikin kufesu ok to anan tare da mu muna da 'yan mata wanda su kuma suke cikin kamar sarrafa su gyara waɗannan kayan gona su zo he ku gaya min in kuka gyara kayan gona wanda miye da miye ake samu cikin miye kuka kware dai an aka ce transformation dai anan filinge 'yan mata Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Hamsatu. To mu dai nan cikin filin mun kware cikin transformation in gyaran na tomati. Okay. Tomatin kuna samun shi ne da ana yawan akwai shi ne kwarai a garin shi sa kwarai ciki ko kwaya ne ake ba wai akwai shi lokacin shi ana samun shi amma da mm-hmm. yanzu babu shi mm-hmm. Tomati fresh da pom de terre ok shi ne dai kuke gyara miya kuke eh. musu mi kuke mai da su muna mai da tomato fresh tomate concentré kala-kala mhm. muke yin shi kala wajen iri wajen kala da dama dai mm. ana maida shi kaloli shi kuma da pom letter ana maida chips mm. ake yin shi to kamar yanzu wannan hatsin da ake nomawa da wani wake su ba ku aiki tare da su ba ku aiki da su to ba mu fara aiki da shi muna aiki kuma da faku ok a ah, da eh. faku correct ko muna maida shi muna nike shi kuma muna maida shi murjeji ok ok Est-ce que c'est facile pour les jeunes d'investir dans ces secteurs Est-ce que comment yanzu matashi in tashi na ita yana so ya sai gona kaza kuna samun wannan karhin eh Ismaila matashi yana zuwa dauki kudin shi ce za sayan kamar haka wuri ya sai hili ya yi ayyukan shi babu wata matsala ana eh ana samu babu wata matsala haka hmm. za ka yi zuwa maka ta isko wani ya sai hilin karuka da yawa ya katange su ko ya yi giryajin su don samu shi furaji cikin su shi sa shi jarda wasu kayan tomata haka wasu abubuwa zai taka shi don samu wani hmm. su hmm. to yanzu zan dawo wajen eh, kakai ibro matasan suna da yawa wanda suke son shiga irin ayyukan gana ku kuke yi ko ku wanda suke yin irin wannan ayyukan naku a nan filin suna da yawa to wallahi suna da yawa amma gaskiya yanzu mai yawancin matasa ba su nan gaba noma kari hmm. tunda ko mu da muke yi wani lokaci sai ka iske mutum yana kwatamta kamar yanzu kai da kake da sana'a haka bai kamata a ce an ganka kana zuwa gona ba kana taɓata ma kanka lokaci da sauransu ko ka shawarta mutum ma irin haka in ka ce mai na zo mu je ga hili ka noma sai ka ji mutum ya ce kai shi ya bar wannan wahala to oh. kuma gaskiya mai yawanci abin da yake kamun kuma baya duk bai huce kamar rishin noma da lokacin ana noma sai dai mu ji yunwa dai da suna a ce wai suna yi amma kuma gaskiya ban mu da ita eh, eh. yanzu rishin noma yasa aka maida mu shinkafa gaba kwarai saboda in kama a ce miki ana noma ne ya zamina abincin yana yawaita kenan duk wani mai gurin ya ga shinkafa ta ya ci da bai da wannan dama Mhm, mhm. amma saboda ba mu nan ga noman daga sawa mu da kanmu mu samu abincin da yake wadatar da mu shi yasa wani kamar saduka in sun ka taso sai su tsada dai abincin ta yadda talaka ma ba zai iya sayan ko ko in muka noma muka samu babban matsalar da muke da ita yanzu ka nomi abincin ka same shi sai ka kame shi ranka ta kai kasuwa ka saida kuma kwana biyu ka komo sayan abinci kenan wannan wani babban kuma baya ne gare ka ma'ana kayan noman ne amma bai unhwane ka ba mu gaskiya muna noma daidai gwargwadon hali don ba mu ca mun kai wasu eh, amma yau in kai noma shawarta abincin nan da ka samu in harawa ce wannan karmamin ne ko ciyawa ce ka tara in kana dabbobin da zaka kiwo kai kiwo in ma baka da dabbobin da zaka kiwo ba wannan harawar da zaka sara ka gyara mm-hmm. ma'ana ta zamo maka hanyar da zaka iya ka samu yan kudaden da ko yan yan bisashe ne ka saye ka kyaya saboda mm. gobe in lokacin noman ya zo in ma baka da abinci bane in ka da su kana samu kai noma har ka samu lokaci yayi kana cikin kwanciyar hankali ba tare da ka je ka ciwo bashi ba ga wani ko ka je ka amshi kuɗin sako da sunan sai in kaka ta yi za ka ba mutum sako kenan kyaga wannan koma bayan da muke cikin shi shine yake ka mutane kalubale mai tarin yawa ok yanzu za mu shiga cikin kalubalen amma yanzu mun samu cikin bakin namu sun karu wani ya zo eh, ku ba shi mikro sannu ga yawon sunanka daga mikro haka assalamu alaikum wa alaikum salam na sa'idu idris to sa'idu idrisa yanzu dai mun shirya duka dai irin ayyukan da kuke na gona mun shi irin eh, abubuwan da kuke sarrafawa ina so in sani matasan da suke cikin wani abun kuna samun abin hannunku kuna samun abin kirki kamar da wanga malami ya faɗi dai mhm. na wajen aikin gona amma wajen kiwo alhamdulillah ana samu mm. na wajen kiwo alhamdulillah shi kai ana samu na wajen aikin gona dai na sai a hankali dai da wanga lokaci yanzu mm. to kiwon wannan da kuke su ayi masu zuwa sayan eh, dabbobin da kuke kiwo su ayi manya-manyan kiliyankin ku to manya-manyan kiliyan kama kiwo na dabba eh, sa ne haka su mm. waɗannan an kiyaye ana kai su ya mai a saida can ana samun umarnin su kwarai mm. sannan ƙananan irin su raguna ana saida su nan gara filin kasuwa kasuwa mm. Mm. Ah, ba ni karin bayani eh, halidu kana da wani karin bayani to gaskiya eh, da kama game da kananan kiwon dabbobi mm. to su da nan da kwatano gaskiya don mura kai wasu Ok. to yanzu kamar zancen hanyar gada an karfe dai na dole na dai za mu hankuri dai dan tsaya mu sai suwa hmm. ok hanya har kaiwa eh, da da lagos da kai ok hmm. to kun matasan kun ji dai irin aikin da suke da kiwo da sarrafa irin abincin da suke sarrafawa yanzu shakata avec la Rubik rose de tous la et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Encore heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la rubrique rose. Je suis Samira Rafi et aujourd'hui je suis avec euh, Mariam Ibrahim AD pour euh, parler de cuisine. Dans l'espace euh, cuisine avec moi, Mira, nous allons parler de la banane plantain ou aloco pour les habitués. C'est un fruit qui nous vient des pays côtiers frais, mais actuellement, en ce début de fraîcheur de décembre, c'est sa saison et elles nous viennent abondamment sur les marchés de la capitale Niamey. Nous allons parler de cette espèce de banane et des différentes façons de la cuisiner. Top, c'est parti. Ce samedi, nous allons parler de ce fruit et demain de son utilisation en cuisine. Déjà, la banane plantain est une espèce hybride de plantes de la famille des Musaceae, comme la banane dessert. Elle est un sous-groupe de l'espèce euh, Musa paradisiaca, issue du croisement entre le Musa acuminata et le Musa balbisiana. La banane plantain est simplement appelée euh, plantain en Afrique. Ce fruit consommé comme euh, un féculent prend encore divers noms selon euh, les lieux géographiques. Cette banane est plus riche en amidon que celle habituellement consommée en dessert. Elle est couramment consommée dans la grande partie de l'Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et dans certains pays d'Amérique du Sud. La banane plantain possède des caractéristiques d'avoir une chair plus ferme que la banane dessert. En Afrique et dans les îles de Tenerife, on parlait autrefois de plantane pour désigner le bananier et le fruit continue de s'appeler plantano en espagnol. Par rapport à la banane dessert, la banane plantain est généralement plus grosse et plus longue. Sa chair est parfois légèrement rosée et un peu plus euh, pauvre en sucre ce qui la rend plus ferme, lui conférant une bonne tenue à la cuisson. En Afrique subsaharienne, la banane plantain est de plus en plus consommée en maturité, bouillie, grillée ou frite. Cuisinée avant complète maturité, elle est à ce stade plus ferme et moins sucrée avec une texture assez proche des tubercules farineux. C'est tout pour la partie cuisine sur la connaissance de la banane plantain ce samedi. Demain, nous allons parler des différents types de façons de la cuisiner. Sam, on continue toujours en cuisine. Cette fois-ci, on va parler de la recette de jus de citrouille. Les citrouilles sont des plantes riches en vitamine C et vitamine A. Elles sont donc très efficaces pour lutter contre la constipation et contribuent ainsi à protéger votre vie. Pour vous aider à savoir plus utiliser ces citrouilles qui sont pas quittiles que dans le repas, vous pouvez en faire aussi de jus naturel. Dans ce cadre, nous avons échangé avec Roquette Soleil du centre ABC des Maradis qui nous donne la recette du jus de citrouille. mai ja mai kyau mai zaƙi yana ma iya ɗanɗana ta in ya sayi ya samu carrot ɗin shi sannan ya samu lemu orange da citron sannan zai iya samun sucre vanille ɗin shi da ɗan aromatic ɗin shi vanilla zai yanke kabewa shi ƙanana ne sannan ya sa ta cikin blender ya markaɗa ta da carrot ɗin shi ya markaɗa su ya tace su ya zuba sauran kayayyaki shi kenan ya haɗa lemun shi ya sa shi cikin firigo sanyi kaɗai ake bukata gaskiya yana da amfani da yawa saboda abubuwa ne wanda masu ƙara lahiya ga jikin mutum surtu masu ciki ana son suna yawan amfani da ju na kabewa ba matsala yara da manya duka suna sha saboda yana ƙara kuzari cikin jikin mutum ba ma ya cutar da mutum ne saboda ba a sa wani fudur ba C'est tout pour la réplique rose de ce samedi. On se dit demain pour un autre nouveau plan. Oh yeah, oh, I'll tell you what you wanna hear. my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my armor on. I'll show you that I am. bien sur l'émission sous salafada. la Fada, animée par Abia Mekano. Aujourd'hui, je suis installée à la maison des jeunes de Filengue, de la je suis entourée des jeunes qui sont dans l'élevage, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans la transformation agroalimentaire. Cikin fara ta yau muna nan muna hira bisa kan eh, ayyukan da suke yi cikin fannin gona da fannin kiwo. Muna tare da Hamsatu Isa, muna tare da Maryama Salai, Ismaila Arzagai, cultivateur, Halidou Baba. Il est dans l'élevage, volaille, bétail. Nous sommes avec Ibro euh, Bado. Il est de l'agriculture, l'élevage également. Et notre. Euh, et c'est Idriss qui vient juste de nous rejoindre. On va continuer cette émission avec notre quatrième question. Je voudrais bien savoir, nous avons quelques miss ici. Nous avons des filles, mais qui sont plutôt dans la transformation agroalimentaire. Nous avons un autre invité qui vient juste nous rejoindre, qui va s'installer. chez Direct tambaya. Donc, bah, oh, tu connais ya Donc sunana Ousmane Issouf Ousmane. Ok. Ousmane, tu es plus dans l'accompagnement des jeunes, c'est ça Oui, exactement. Dans le secteur de l'élevage, mais aussi de l'agriculture Pas seulement dans le secteur de l'élevage, nous accompagnons les jeunes, dans, en tout cas, en tout ce qui est insertion professionnelle des jeunes. Donc nous, nous travaillons dans ce sens en fait. Ok, là nous sommes avec deux filles qui sont de la transformation agroalimentaire et nous parlons de l'élevage et de l'agriculture. Est-ce que Mata Filingue sont à de Kiyo Oui, bon, filingé quand on dit filingé c'est vague, donc euh, c'est y compris Filingue ville et les uh-huh. villages environnants. Environnants, oui. Et en ce qui concerne l'élevage, ça c'est vraiment un domaine qui concerne y compris les jeunes filles que les jeunes garçons. Parce que nous, dans le cadre des activités qu'on fait, il euh, y a un programme dans lequel nous, nous intervenons qui s'appelle le Programme Saamatasa. Et dans ce programme-là, on a formé vraiment beaucoup de jeunes filles, surtout dans les villages, en élevage de petits ruminants et en embouche aussi. Ok. Comme ça, euh, Oui, exactement. Elles sont en activité parce qu'à chaque fois, Bibia, ce qu'on appelle suivi en français, mm. euh, vraiment les jeunes filles sont en activité. Ok. Que ce soit les jeunes filles qu'on a formées en embouche et que ce soit les jeunes filles qu'on a formées dans l'élevage des petits ruminants. Elles sont en activité en fait mais kana da labarin fannin gona ma suna cikin harkar eh, gona eh asu concerne mhm. eh, fannin gona eh, kiwo en cikin fannin noma dai eh voilà ce que nous nous avons fait l'année passée dans le cadre du même programme on a formé des jeunes filles dans le cadre de la production de l'arachide parce okay. que ici ce qu'on fait c'est l'agriculture de subsistance hmm. Donc, dans le cadre de ce programme, on a mis l'accent sur l'agriculture commerciale. Et c'est dans ce sens-là qu'on a eu à former euh, les jeunes filles. yawwa na ce eh. kama abin da nake ni ta mm. na yi eh, noman da ake yi nan jaralma eh, noma na ci maka ne kama a yi noma ne don a ci to mu cikin tsarin da muke da ake ce masu a matasa akwai matasa da muka horar da bisa kan noman gushiya mm. donc a ne fasai akwai shekarar ta huce mun yi ma 'yan mata da 'yan maza horo abin da ya shahi noman gushiya akwai wani gari ake ce ma garki daga ihiri ta wannan shekara mu shekara ta huce muka musu wannan horon wannan shekara su su da kansu su kai wannan noma gujiya suke bibiyar da na yi kwanakin nan ma na ga akwai wanda cikin ma gwamnati ta su ta yi gujiya har sun har ciro mm. to akwai shi ma gari nan da aka ce ma kwakwari wance takwat ɗaya kuma da takwat na biyu su ma ga shekarar ne muka musu wannan horon to su ma an tuka mutane matasa hamsin eh, garin da aka ce ma takwat ɗaya eh, muka ɗauki matasa matashi 25 maza da mata kan nake ce mata kwata da muka ɗauki matashi 25 su ma maza da mata to su ma suna nan suna noma wannan gujiya ah, to masha Allah fannin gujiya fannin dai noma vraiment ga garin oh suna nan ga inda gujiya to zan dawo wajen ƴan matan wannan yanzu wannan abubuwan da kuke sarrafa bisa kan harkan tomati da na pomme de terre Su waye ina ne kuke saida su waye masu sayan manya-manyan masu kiliyankin ku su ba ta mikro Eh, Mariama Maryama, su manya manya-manyan masu sayan kayan ku? To, manyan mu dai suna nan dai akwai muna kaiwa mhm. kasuwa. Muna kada, haka. Muna kaiwa kasuwa, muna kaiwa shaguna, irin da haka dai bisa ma irin fada-fada mhm. duka dun muna saidawa. Mm. Duk da dai mhm. kilomita in namu dai duka da yawa ne muna kaiwa ko ina, amma ba mu hita da shi kamar haka waje ba. Ah, kamar ba ku ta kamar wani fuwar-fuwar in ana yi anya mai ku kuka kai kayan ku a. Ah. a'a ba mu hara ba muna son dai mu hara ok ok ismaila ɗauki mikro ya za a yi kamar ya zaka kwatanta mana shi irin gudunmuwa da matasa suke kawo a cikin cigaban wannan ayyukan da kuke kamar gudunmuwa warza ya ɗauko ta gudunmuwansu guda ne tun da ka gani kamar ibrahim bada ya faɗi yanzu ya ce kamar noma dalilin sa aka cewa matasa na da noma kamar ko babu ka gida in kana kasa waje kana iya ka turo kuɗi a yi noma ka gani an samu amfanin ka nan mm-hmm. sannan kuma ka gani ka samu ka yi ma gidanku amfani na kware wannan ka yi wa musu noma wannan ka kawo musu abinci idan allah sa shekaran ta zo da kyau ka samu abinci sosai da kyau sannan kuma akwai albarka cikin abincin akwai albarka cikin abincin dole ka gani idan an samu abinci mai yawa za a ce wa wani allah shi mai albarka idan ba shi ba da shi ba a iya samun abincin nan tunda shi ya turo kudin noman ne an kai noman da an samu ci maka to yanzu mu zo fannin kiwo halidu tunda yanzu bincike ya nuna kamar fannin kiwo gaskiya eh, eh, departamentin filinge ba a bar su baya ba ina so in sani kamar plaskin da matasa suka dauka cikin wanga development kin har a zo a sa cikin bincike a ce ana kiwo an yi nisa wacce irin rawa ce matasa suka taka cikin ci gaban abin to gaskiya eh, eh, eh, shi kamar can wadda wanga ya hudi dai na to kamar da yawa dai gaskiya da kudi na suka turowa da makka da libya hmm. to kenan gaskiya da in kara su na abu shi zama na gare ka Eh, shi kamar dole sai ka sai mace wanda ya turo kudi eh, shanu eh, da kamar da tumaki kawai sai ka kyaya mai mm. mm. tukuna da kamar lokacin da nan kamar ya ta son kudin shi to da kawai nan kara kai wa kasuwa nan sai su abin shi mm. akwai waɗanda za su biya kudin arme da ribatin akwai kuma waɗanda za a sai ma gidajensu da haci da masara sai a yi musu mm. Mm. kenan dai matasa ne su ne suke sa kuɗi cikin fannin kiwo su ne manya-manyan investisseur kamar da ake tada manya-manyan investisseur in ganin ga to gaskiya makiyaya ne ok gaskiya makiyaya ne mm. to yanzu dai wannan bayanin naku ya ƙayatar da ni kan in shiga tambaya ta ƙarshe na wannan shirin za ku ba ni dama in sa waka guda amma kuma ku zaga mutu waka

émission avec notre dernière question. Yanzu ina so in sani matsalolin da kuke fuskanta kowanne a cikin irin ayyukan da yake wani matsaloli kuke fuskanta hamsatu in fara da ke matsalolin ku cikin wannan harkan sarrafa tomat da pom de terre mine ne matsalolin da kuke fuskanta a ciki matsalolin da muke fuskanta a cikin wannan sana'a da kuke sana'ar da muke mhm. ba wuce lokacin da yanzu babu lokacin tomat ko kwandetar to su ne kenan matsalolin da muke fuskanta hmm. muna dai jiran har lokacin allah ya gwada mana lokacin da abubuwan za su sauka abubuwan za su hmm. ka sauki hmm. ibro ina so in sani matsalolin da kuke fuskanta cikin wannan sana'a takwar kuke wannan ayyukan da kuke kuma da irin gurin da kuke so ku cimma da har yanzu dai ana nan dai to wallahi matsalolin da muke fuskanta ya san ita matsala aka ce matsala matsaloli yawa ne da su eh. ita matsala ba a iya cimma ta sai dai ana kwatanta ne kawai bangaren hmm. eh, ki abu ga me yake da suna noma hmm. babban matsala da muke fuskanta ita ce ta makiyaya oh. saboda yanzu ta kai inda in wannan lokacin ya yi duka-duka ba ka iya kai awa biyu baka yi gona ba ga makiyaya waɗanga masu taron bisa suna yawo da su cikin dazuka hmm. su ne muke da matsala da su tun tunda kullum sai ka je ka kai ƙorafi su kuma aikin da suke suna can suna noma amma sai su saka ma yara ƙanana kiwo su zo su kiwo wurin kiwon yaran kwana sai shi ɗoke su in kwana ɗoke su kyaga ce nan bisa ita ba ta da hankalin da za ta cewa ga inda muke yi kullum inda ta abinci nan ne take nan take su kai waɗanga su ne muke da matsaloli gare su sai makiyaya waɗanga su kuma masu zuwa cawa kuma ga iyayenmu mata ne nike da kannanmu da eh, yayinmu da eh. sarwansu tun da yanzu yau na ƙare sallar subahin ne je gona akan akwai shanun da suke shiga su ne muna ɓanna ko da nitti na iske mutane da sakuna cikin gona suna cawa yanzu lokacin sallar subahin a ƙa'idance a ce mutum wanda kake dibin kana da kima daraja na hitani na yi sallah ne na huta wallahi na ƙare sallah ko gida ban je bani huci ko da nitte mace uku ne iske lattiza ne kuma cikin gona wai cawace ce suke kuma babu zancen ka ce wai a'a ba waken ka bane suke diba tunda kana ganin cinan mutum bisa kai waki amma saboda suna da mutuncin da bai kamata kai ka zo kai ka tozarta su baka sa in ka zo ka magana kake musu ta hankali ba wai kana nuna musu baka san da abin da suke yi bane a'a hmm. magana hankali kake musu abu na uku kuma yanzu gaskiya muna fuskantar matsaloli waɗanda su waɗannan daga inda layi ne suka hoto abin da ya shahi matsalar ruwa hmm. ruwa ba su kaiwa lokacin da muke so abinci sai ya hudda kai ya fara nina sai ruwa su ɗuki sai ruwa su tsaya to wannan wurin kuma duk inda adda wuri mai karhi dai kawai sai dai inna da lawa inna ilai rajiuna to eh. yanzu mu zo fannin kiwo mun ji yan noma an yi magana masu kiwo don kama da wada wannan ce haka nan ne makiyayan suna noma sannan kuma suna kiwo da yake sai su ba yara bisashen nasu ta su hana ma masu noma jin daɗi kuma can daji ana gai musu noma wannan kai ba a san wada za a cama za a yi da shi ba mm-hmm. ana ta magana dai magana kullum shekara duka ba ta yi gaba ba ta yi ba shekara duka ana maimaita to mine ne ku mine ne mine ne matsalar da yake sa ake barin eh, kamar wurin cin abincin na bisashen yake zama gona babu wasu wurare ne dole sai cikin kan ne ko koya ne mine ne to mai yawanci babu wuraren wani mai yawanci kuma akwai wuraren suna nesa kamar nan ga filin ya hita da bisa biyar shidda haka zuwa abin da ya haka nan mutum bai iya zuwa inda makiyayi na gari ga kiwo ba sai to samu ya hanya a karama inda iske gona guda ba ai noma sai shiga kun ga wurin nan ba shirya su kuma yaran ga da kamun hara ɗiba guna da sauransu da sakaci na yara sai ko iske banna ta faru kuma cikin gonakin

to biskan kiwo kalubalen da mutane ke fuskanta biskan yanayin kiwo shine karamcin cimaka yanzu inda mana ta ko kaka ana samun cimaka mai hiya da wannan lokacin in ya huce abu matsalar da makiyaya ke fuskanta da ita shine matsala cimaka kamar abincin da ake ba bisa Mm. to don wannan shine kalubale da suke fuskanta mutuka makiyaya saboda bibiyar da na yi cikin dazukan nan kalubalen da ake kamin shine kawai karamcin cimaka da karamcin cimaka kuma shi ne duke eh, kawo to shi abin da ya shahi yara ko yan matan mu da muka horar da basu kan harkar sarrafa cimaka su ko abin da suke korafi akan shi shine shi ko kama eh, tsada Eh, abincin da ake sarrafa ku hmm, tsarin macer premier tsarin macer premier eh wani yanzu sai in kaka ta yi wani hatsi wani wujiya suna dan sauki amma nan zuwa lokaci kadan sai ka kuma abin ya kai wani mizani da bai da misali kuwa wannan abin kuma yana karya musu gwiwa cikin ta da suke hmm, yanzu da zan ce dai wanda ya shirari wannan shirin dai in aka so ana zancen dai kiwo da noma dai a nan garin filinge ya shirya abubuwan da matasa suke ciki ya ji kuma ke faruwa to yanzu kan yi ban kwana kwata-kwata da ku bisa kan wannan shirin na wannan faransai hausa za mu shuraren kronikin emission to sarafada et on se dit officiellement au revoir Bonsoir, euh, chers amis du FADA. Bienvenue dans cette nouvelle chronique où nous plongeons au cœur d'un sujet essentiel. Il s'agit des fonds de solidarité. Eh bien, dans un monde parfois marqué par l'individualisme, ces fonds émergent comme des oasis de soutien, tissant une toile invisible d'entraide. Les fonds de solidarité, souvent méconnus, sont des instruments qui transcendent les frontières unissant les communautés dans un élan de générosité. Que ce soit face à des crises économiques, des catastrophes naturelles ou des défis sociaux, ces fonds sont des lueurs d'espoir dans l'obscurité. Au cœur de leur essence, les fonds de solidarité incarnent la puissance de la collaboration. Ils rassemblent les ressources financières ou autres pour répondre aux besoins pressants de ceux qui font face à l'adversité. C'est une déclaration silencieuse mais puissante que nous sommes plus forts ensemble. C'est avec ces mots que je prends congé de vous. On se retrouve demain, dimanche, pour la suite de nos réflexions sur ce sujet passionnant. Merci bien, Seno. C'était là la chronique de l'émission Tous à la fin. Nous sommes à la fin de cette émission Français Oussa. Nous étions avec les jeunes éleveurs, agriculteurs, transformatrices de la commune de Filengue. Ils mun hiranta da su bisa kan sana'o'insu, bisa matasa ne masu kuzari matasa ne masu aiki wanda suke son su yi aikin su wanda suke so su ci da aikin su duk da yake dai akwai kalubalai akwai matsalolin su sun yi zancen rashin ruwa sun yi zancen rashin cimaka ga masu kiwo yanzu za su ci gaba da wannan hira tare da abiki aiki ta samira ruwafi sai in ce a huta lahiya